har da rubuto annabi wasiƙa innal ardu baini wa bainaka duniyan ma kashi biyu ne kai annabin yamma na gabas so da haka araba duniya ka bani iya mulki na ne annabta ka je kai taka annabta annabi sallallahu alaihi rubuta wasiƙa yace innal arda lillahi yursaha ya yasha ƙasa ta Allah ce yakan gada da ita ga wanda ya ga dama wal aqibatu lil muttaqin har zuwa ya sauka a Madina ya zo Madina annabi ce masa kai kai ce shi ma annabi ne annabi ce kai kazzab sai gashi Allah kuma ya bi shi da wannan kalman kazzab din duk inda aka ce musailama an ba ce kaza ba a gane ba shine wahasi ya fita cikin rundunar Khalid bin Walid wanda har can fa Khalid aka duk inda ya sa gaba ya samu nasara kuma shi ya da lafiya to shine da aka aka yi gumurzun farko aka yi na biyu aka yi na uku aka fatattaki mutanen musailama za su shiga cikin gona shine nan wahashi ya ɗauko tsohon mashinsa wanda ya waccan barna da shi ya dirkaki musailama kazzab ya buga masa shi a kirci wani sahabi kuma ya danno da gudu ya filla kansa shikenan sai aka ce an kashe an kashe an kashe yasa ake cewa wa ya kashe shi a cikin su ai kaga ya riga ya mutu dama ai tun na riga an huda kirjinsa da mashi ai magana ta kare wannan filla kan karin ah, jari ne saboda haka wahashi ya ce to yanzu kuma aka koma ana wa kashe wannan mai da ce a ah, wahashi ne a ah, kuma wahashi wahashi <laughs> kai abu kan wahashi to shi yasa duk inda mutum ya wani kuskure ya kokari ya wani abin arzikin da zai shafe kai wata barna yi kokari innal hasanat yuzhibuna sayyi'at wa atbi as-sayyi'ata al tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin su da aka wahashi ya shafa waccan isar. to aka kashe hamza sai wani ya tsugunna yanke kunnen hamza guda biyu yanke karan hancin hamza ya samu zare izira ice shi zai sarka da wannan an ce wannan wannan sarkar da ya da kunnan na hamza da hancinsa da waye wasu gurare da in yanka a jikinsa ya huda yawai ya yi abin wuya sai da ya tafi da shi har maka har wasu ka dinga karba suna sa su ciki har da hindu ita ma ta sa wuya to da lokacin duk basu musulunta ba suna jin haushin abu yar uwar sayyidina hamza safiya ta rugo da gudu ta ji cewa ga abin da aka wa wanta wasu ɗaya uban su ɗaya da sai dina hamdu safiya a matar rasulillah ita ce ko babar azubairu bin al'awam ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba su bishara da aljanna sai annabi ya kira ɗan nata ya ce ga baba ka maza ka kautar da ita bana so ta ga hamza a haka yadda aka daddatsa shi sai dina alima ya zo yana kakkare ta ta ce me kuke kakkare ni na san an kashe wa na hamza an daddatsa shi na san wannan kaddara ce kuma nan je in shi. ne manzo Allah yake cewa in banda abun ba zai mata daɗi ba da haka zan bashi tsuntsaye su zo su cinye shi dan Allah ya tashe shi a cikin tsuntsaye ranar alkiyama aka tattara shi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kace in ya kama kafirai sai ya yi musu irin wannan sahabbai suka alƙawarci duk wanda suka kama za su yi masa tamthil din da ba taɓa wani a duniya ba duk wata gaba ta sai sun cire ta daban-daban sai Allah ya sauka da ya ce ku yi haƙuri ba haka ake ba ba a son fushi kana da plan kana da fushi karewa yake ku kuna da nufin mutane da alheri kamata ku dinga shirya mugunta ba sai haka aka ce sai hakuri to haka aka yi sai ga wani sahabi shi kuma sunansa amr bin jamu' al-ansari suna tare da abdullahi bin amr al-ansari su kuma tsofaffi ne dattijai za a fita yaƙi suka ce aka ce banda ku saboda an yafewa mai gurgu da makaho da mara lafiya suka ce a'a su fa a basu sai dai an ce haramun ne su ji aka ce ba haramun bane yana da yaya guda shi da shi amru bin jamu shi kuma abdullahi bin amr yana da yaya guda goma maza maza namiji ɗaya mata tara haka yake mata tara shine jabir da kannansa mata guda tara shikenan aka dinda zuwa tije ne dama shahada suka je ba su da wani abu ma da yi a gurin aka kashe su su biyu da aka zo sai annabi ya ce a hada su a rami daya da aka zo bin ya ce ku hada su a rami daya abokai da su tashi ranar alkiyama yadda suke a duniya lokacin muawiya za a yi aikin ruwa ruwa yana cin madina aka ce ai hanyar ruwa sai aka biyo da hanyar ta kan kabarinsu da aka zo aka tona sai aka tarar da su suna nan yadda suke jininsu ma bai bushe ba ɗaya ma hannunsa yana inda aka sare shi haka anan ya ɗora hannunsa sai wani cikin ma'aikatan sai ya ɗauki hannun ya haka da shi kafin ya je da sai ga ya mai da hannunsa yana nan duk shekarun nan jinin ma bai bushe ba shine ai jabir ya tagumi da kuma yar uwarsa kanwarsa ta dinga rusa kuka an sai yake kina taimasa kuka bai gushe ba mala'iku suna masa fuffike suna sa fuffike su suna kare shi har aka daga shi ransa zuwa sama shi kuma Jabiru ya tagumi annabi ya ce tagumi mai kai ce ba ba ya yi shahada ba shahadar ce ban sani ba amma ya bar bashi da nauyi ya bar min kannai mata guda tara ga kuma bashi ana bin sa mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana gaya maka yadda Allah ya ce wa babanka ba yace ya abdi tamanni alayya u'tika ma tasha yace ya rab uhibbu an uradda ila duniya li ukhbira ikhwani bima ana fihi min an-na'im al-muqim thumma ba'da zalika uqtalu fika marratan saniya yace Allah yace faɗa da duk kake so bawa na zan ma yace abu ɗaya nake so Allah ka maida ni duniya ba da in zauna ba da in ba yan labari su dage ta duk wanda ya mutu a hanyar ka bai asara ba sannan dawo Allah ya ce ai kuma na yanke ba a komawa ba a komawa kwata kwata ba da zaka ka koma to da kaji an ce ya mutu ya dawo ba mutuwa ba dogon suma ya aka masa wanka aka ana zaton ya mutu aka binne shi wannan shine abin da ya faru sai aka fara shirin su waɗannan suna cewa a kashe kowa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa si in sahabi su janye su hau duwatsu su sahabbai suka dinga hawa kan duwatsu suka dinga hawa kan duwatsu su kuma suna ta kawo farmaki suna ta hauka suna ta hauka suna ta hauka aka hau kan dutse sai Abu su ya zo ya tsaya bari ku ga amfanin kafar watsa labarai da bamu da ita yanzu musulmi bamu da gidajen rediyo namu bamu da mujallu namu bamu da jaridu namu bamu da website namu ana ta mana sharri a duniya mun kasa kare kanmu mun ce matasan mu su tayi su yi karatu design na website din ma designers da masu kirkirar site din ma ai zama muna da cikakken bayani a ce matasan Kaduna suna da site nasu wanda za su dinga gaya wa duniya halin da Kaduna take ciki kafin BBC ko America su ba mu da shi sai Abu Sufyan ya zo ya tsaya duk suna kan dutse wasu suna bayan dutsen sai ce a cikin ku akwai dan abi hafa a cikin ku akwai muhammadu a cikin ku akwai umar Iji shiru sai ya ya ce duk sun mutu da annabi ya ce ka a bashi amsa sai umar ya fusata ice Allah ya wanzantar da waɗanda za ka ci gaba da ɓacin rai in ka ji sunayensu Allah ya wanzar da su duk munana annabi na nan abubakar na nan ni kuma umar gashi kana jin muryata sai ce ul hubal hubal ta ɗaukaka ta ba mu nasara sai suka shiru sa da kuma da amsa mana ka ce mana ce ku ce Allahu a'ala wa ajal sai Umar ya ce Allahu a'ala wa ajal sai ce al wala uzza ku muke da guncin uzza ku ba ku da uzza annabi ci ku ba shi amsa ku tsaya kuna da kafafan watsa labarai ana juti kai suka ce me za mu ce ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum sai ce alharbu sijal yawmun bi yawmin yawmul badr lakum wa uhud lana sai annabi ce ba shi amsa mana suka ce ce katlana fil janna wa katlakum fil nar suka ce na fil janna wa katila fil nar sai ya shiru kuma kun ga amfanin kafa watsa labarai da an gama da mu an ce an ce ulu hubal kai baka ce Allahu ala wa ajal ba hmm? an ce al'uzza lana wala uzza lakum kai ko baka da sautin da zaka ce Allahu maulana wala maula lakum ina sautin ina muryar ban da dan technology nan da muka dan fara yanzu kamata a ce yanzu wannan laccar da muke mu basharatan ana jinta ko ina a duniya kawai dan wani dan koko za mu tayar kawai sai a ce duk mai talabijin a Kaduna ya kama cikin ku duk za ku iya tunanin kai ne ba ka yi in ba ka tunanin abu ba zai yi ba kawai dan tsikira ce kowa da yake shashin Kaduna ya kama ana muhadara hunna muke so kofafan watsa labarai mallakan musulmi wanda za su dinga kare addininsu a daina propaganda ana bata mana suna ana bata addinin mu suna ana bata manzon mu suna wani fa kawai ya mun test daga Abuja a kara makalla a lokacin kafin su ga wannan shekara a Facebook yake dan boko ne a Facebook an an sa gwarzan shekara za a zaɓi gwarzon shekara to ciki akwai annabi muhammad sallallahu alaihi da aka gaya wa mutane su kokari su jefa annabi ƙuri'a don ya zo na ɗaya sai na ce ya bani site ɗin da ya bani sai na shiga da na shiga sai na ga sunayen wasu mutane guda takwas akwai hadda indara gandi da wani malamin science duk dai maguzawa ne kawai ɗaya musulmi ne musulmi annabi isa su takwas ne wai ake so a zaɓi gwarzon 2010 to mabiyansa su jefa ma ƙuri'a sai a bashi cewa shine gwarzon 2010 kaji wai abinda za a shigar da annabi kenan kuma su ne za su faɗi sakamakon ku ku jefa ƙuri'a su faɗi sakamako to ko duk duniya nan za ta jefa annabi ƙuri'a zai ce to ma annabi yana buƙatar ƙuri'a wani ma tukunna tun farko ah! annabi ba ya da buƙatar ƙuri'a ka ba bukatar goyon bayan ka ba bukatar ka zo kama da shi gwarzon wato gwarzon na 2010 ne ma shi kaga dan boko ne jahili gani yake kamar ya taimaki addini mu zuga mutane a maza ta jefa annabi ƙuri'a a ce ya zo har a ciki da yau min tas daga baki cewa ya ga annabi ya zo na bakwai annabi ne na bakwai yanzu ni kokari ku gaya mutane su shiga ta jefa ma ƙuri'a dan ya ƙara sama da yana na hudu yanzu ya sako ya zo na bakwai kika duba dan Allah wannan shirme irin na mutanen mu rashin fahimta addini na ce to ai wannan makirci ne sa annabi a cikin ma waɗannan arnan banda annabi isa a ce za a mayi gasa da shi wannan ai renin hankali ne rainin addini ne wulakanta annabta ne da annabi hakan ka ga hutun da ake akan alkur'ani da kan musulunci da kan musulmi in kana shiga kwanan da mun fara bincike akan wasu sites na fake waɗanda suke na banza turawa suka kirkira suka sawa sayar din sunan musulunci sai ka shiga sai ka ga rubutun da aka yi bata musulunci ake suna fara tattara su mun samu wajen hamsin mun gama tattara su za mu yi lacca akan wannan musamman mu gaya mutane masu shiga intanet su yi taka tsantsan da irin waɗannan sites ko mu faɗi sites din na musulunci masu kyau waɗanda musulmi suka buɗe da kansu da dukiyarsu da kuɗinsu suke kare musulunci suke yaɗa shi da su za a dogara ba da irin waɗancan gurɓatattu ba wanda wanda bai karatun addini ba ya shiga sai ga wata kalma an faɗa sai ana ta ta tarihin musulunci ba yadda ya faru ba duk waɗannan yaƙi ne fa da shi ma ake yaƙi yanzu amma mun fi kowa rauni a duniya mun fi kowa rauni wannan ya tashi kamata ku akan wannan za ku zuciya wannan za ku dage ku wannan muke so hawa mu ta dawo karfin mu ya dawo izza mu ya dawo mutuncin mu ya dawo saboda haka akwai wani ta gaya muku kisa 61 ce fa har yanzu ko ban ba da 20 ba akwai harmun wala ga silin mala'ika da ahud ta faru hamza ga silin mala'ika waye wannan hamza shine irin mazan da kuke nema ya yi sabuwar amarya lokacin da na lacca kan annafa wal fasiku na bada tarihin sa da yadda auren ya faru yi sabuwar amarya ya tare ango sai kawai aka ce a fito annabi yana kira suna kwance da amarya ya tashi an kai masa ruwa ban ɗakin ma bai tsaya wanka ba ya fito sai ya hau doki kawai ya ɗamara da janaba aka fita filin dana yana cikin wanda suka yi shahada sahabbai sun ɗauke za su sa rami su suka ga ruwa yana zuba a cikinsa kuma ba ruwa a gurin ina ruwan ya zo shine annabi yake gaya musu ai da janaba a jikinsa ya fito shine Allah ya turo mala'iku su masa wanka shine mala'iku suka zo da ruwa suka yi masa wanka tunda ba wanda ya san wannan shi yasa ma matarsa da zai fita sai ta rike shi ta ce ya jama'a kusan mijina ya sadu da ni gashi zai fita ta gaya wa makota saboda kada wani abu ya faru sai ku gashi wannan saduwar ta sa aka samu ciki aka haifa da wanda shi ma dan akwai tarihinsa a musulunci sai wani mutum na dan manta sunansa shine wanda aka ce da halal janna wa lam yarka alillahi raka'atan shi kuma yana ta faɗa da musulunci a Madina kullun rigima yake ana uhud din sai yace yana gida yace kai ko musuluncin can zan je shiga ne ba. duk jama'a sun bi shi kawai an bani ne ya ruga da gudu sai zai samu annabi sai yake cewa na yaki sannan in an gama yaki na musulunta ko in fara yakin ko in fara musulunta in yaki annabi ce aka ka musulunta tukunna yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kafin ga bayani ya danna yana dannawa sai aka kashe shi aka kashe shi shine aka ce da halal janna wa lam yarka lillahi raka ya shiga aljanna ba tare da ya taɓa yin raka'a ɗaya ba sai wani shi ma na biyu shi kuma yana ɓangaren kafiran yana ta kashe musulmi yana ta kashe musulmi ce kai wannan sun fi gaskiya sai juye ce kai zan musulunta haka ba shi kalma shahada kuma ya juya kan yan uwansa suka kashe shi shi kuma shi ne wanda annabi sai yake cewa Allah zai yi wa mutane biyu dariya ɗaya ya kashe ɗaya sun shiga aljanna sai da za su haɗu in kusa ci ah kai ba kai ka kashe ni ba ci ai ba ina kashe ka kuma ni ma sai Allah ya shirye ni ni ma ka kashe ni kun ga kuma kun yi dariya <laughs> ni a cikin sahihu muslim ce Allah zai musu dariya waɗannan biyu wannan abin wato haduwar da za su tattauna a kai ne ita ni ne mana ko aka kike shedo ita ai ba na kashe ka ni ba aka kashe ni a hanyar da aka kashe aka kashe ni ai aka yi mamaki yanzu ka ga wani ya kashe ka kuma ku ga aljanna tare ai dole ka tambaya kai ba kai bane ita ni ne to me ba zai ce bayan na kashe ka ni ma Allah shirye da aka kashe ni kaga dole mu hada guri daya to a waɗannan abubuwan muka bi su daki-daki suna nan kisoshi na darussa da mutum zai tsaya ya lura gane sahabban annabi irin addinin da suka rike da wahalhalin da suka fuskanta da juriyar da suka yi da tsayawar da suka yi da turjewar da suka yi har musulunci ya samu gata abu dujana wata kisa ce mai zaman kan abu dujana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga yaki yaki sai ya dauko takobin sai ya ce man ya khuzuhu bi haqqihi wa me so man ya kuza haza saifa minni wa zai karbi wannan sai aka rugo da gudu yace bi haƙi sai kowa ya tsaya wa mai san takobin annabi ai dole kowa rugo da gudu sai annabi ce yana da haƙƙi sai kowa ya tsaya sai Abu Dujana ya ce wa ma haƙuhu ya rasulullah sai yace haƙin sa kafiffin kan kafirai yace ba ni aka ba shi girgiza idan na ciki Abu na al-Ansari kun ji shi sa kuka ce kuna neman mazaje akun ba ni aiki a yaƙi ɗaya fito muku da mazaje ɗaruruwa. abu dujana al'asa wani mutum wanda malaman tarihi sun isa ba mu sunansa saboda ba san sunansa ba izo da tabbino a hannunsa ya ce ya rasulallah in kutuntu fa aina ana in an kashe ni a ina samu kaina sai ce aljanna har ya tafi ya ce ya ka dawo sai in ba abin ka bashi ka ci bashin wani ka tona sai in ba abin ka bashi da akwai dabinai a nan sai ce in sai na rayu na cinye dabinan na ina daɗe a duniya kawai sai danna shi ma sai ya shahada رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا darussan da zamu koya a cikin waɗannan na gaya muku ba zai yi duk in kawo abin da nake son kawo ba tunda kun ce a baku tarihin mazaje suwaye mazaje ya za ka zama namiji kar zama ko ka samu maza maza da yanzu maza ne ma suke zama indomi. Allah muna son mutane ne masu amfani ba masu yawa ba masu alkhairi ka je kai zuciya ka ce sai na haddace qur'ani kai zuciya ka ce ba mu da masana sciences ka je ka shiga kai karanta physics yanzu wani a kasar afghanistan ya kirkiro wani makami shi makamin dir'u ne wato wai sun gano za a iya ashe wannan yashi ku kula da kyau ana yaƙi sojoji sukan cika ya buhu da yashi a tattara har shashi baya iya keto yashi to sai ya ga in aka yi slab na yashi ba tare da siminti ba har shashi baya fasa shi ban ma baya fasa shi to ya za a yi siminti shi kadai ba ruwa ya zama ruwa sai suka gano wani technology na narka yashi ya koma ruwa kamar wannan idan ya koma ruwa sai a yi slab da shi wuta ce an faɗi irin digirin da za ta kai za ta narka yashi ya koma ruwa sai a slab da shi to wannan slab din idan aka yi makari da shi duk irin bom din da zaka jefa a duniya ba zai kula shi kawai wani shi kuma tunanin da yake duk sai suka yi ramuka suka shiga cikin ramuka suka fasa wannan slab din suka kawo ciyawa suka rire sai amerika ta zo ta zuba bom ta zuba bom ta zuba bom ta zuba bom. su kuma suna ciki suna hira yadda su rikaji da pass da pass ana ta fasawa suna ciki suna hira haka ba za ku yi mamaki karfin amerika da yawanta da makamanta da goyon bayanta amma ce ta kasa turmushe mutane 'yan kala to yanzu sun dawo kuma da wata siyasa wanda kuku na kallon abin da ake ta maganan siyasa ni kuma na kallon wani abu da zai taho kwanan ya faro daga abrikos da sudan shine na rarraba kasashen musu najeriya aka yi mata wannan dukan ba ɗaya za ta tarwatse ba gida bakwai za ta tarwatse saboda gwajin shekara ashirin ana yaƙi na makami a sudan aka dawo kuma na cacar baki shekara goma talatin kenan da su jan garan wata kungiya da ta dau makami a duniya sai da America ta sa ta cikin yan ta'adda amma banda kungiyar jangaran aka ce su yancin su suke nema abinda suke so kamar yadda wata rana sun ta bugo min waya daga daga America muka hira da su akan wannan yan masu labarai akan me nake gani game da siyasar Sudan nace abinda America take so ta tsaga Sudan uku akwai yakin Darfur yankin Darfur shi Darfur asalin mutanen gurin duk ma mutanen mu ne na nan na sokoto na gombe na kano na waye su suka yi suka raya gurin da noma saboda manoma ne sun je haji sun dawo sun tafi hajin suka kasa suka tsaya a nan suka yi ta noma suka tara karo gurin akwai arzikin karo amerika kuma da, isra'ila sun fi kowa sha'awar samun karo a duniya saboda karo abubuwan da ake da shi har yanzu ba a gano karshen sa sai aka hada su fada da janjawai abin da suke so a barke yankin darfur a yanke bangaren shimal a yanke bangaren janub su arnan nan sun gano cewa idan suka samu arnan nan tunda sun musu training sun ba su karatun boko mai zurfi dan turawa da suka zo a yankin sudan sai suka zauna a bangaren arnan nan kamar da suka yi mana anan suka ta ba su karatun boko haka su ma suka yi musu can dukkansu yanzu da matar jangaren sheji a shekaran ji ana hira da ita kusan profesa ce karatu suka yi sosai na boko suka dinga ba su makamai suna so yanzu a raba ta da an raba nan sai su zo kuma su ziga mutanen darfur sai a tsinke sai abrikost to daga nan nest nigeria za ku ga abubuwa duk yadda kai kake lissafa su mu ne da ba ma mitin ba ma shiri muna sassaƙe mai ake kira gora ranar tafiya ba mu da shiri ba mu da tsari ba ma tanadi sai dai mu zo mu ta hayaniya akan mumbari akan lacca a wannan lacca ai ba a warware matsala da lacca laccawa yadda kai take amma mitin nawa kuka yi me kuka shirya me kuke so kaduna ta zama da shekara 20 ko 30 a wannan su da aka sai dai mutum ya zo ya amfani da mu ya biya bukatarsa ta siyasa ya tafiyarsa yanzu su tambayoyi da na dinga wa 'yan siyasa kan wanda yake ba mu da matsala irin taku duk wanda ya zo sai mu ce ya gaya mana abin da ya a baya tambaya ce 20 da 'yan kai ɗanka yana karatu to yana ingila to ƴaƴan makotanka nawa ka kai ingila tare da shi ko ko duk garin ba wanda ya cancance je ingila sai ɗanka sai mutum ya shiru ka gina islamiyya ungoku babu amsa ana jam'i kamsu salawati da kai babu ka raba wa 'yan siyasa mota hamsin limamin ungoku da ladani mota nawa ka basu ba amsa to da su ba kama ƙuri'a ba ba amsa tambayoyi waɗanda ya wani aiki da zai nuna mana yana da kyakkyawa aniya mu ce kawai zo rana ɗaya sai ce mana waye amfani da mu da yake mu ba mu da hadafi ba mu da manufa mu ce zo amfani da mu ya biya bukata sai tafiyarsa an ni ba ni da matsala da arne ko ɗaya da musulmi nake da matsala marasa kishin addini dan su suka bada mu su suka karya mu su suka wulakanta mu su suka tozarta mu su suka hada kai da arnan aka wulakanta addinin musulunci kuma da ba dan su ba arnan ba zai je ko ina ba su suka ja mana kuma zo su fake da mu duk su kashe su ma arnan mu suka mu ba su suka jawo ba kuka zo ku kuka dinga zagin addinin musulunci sai da muka jihohin nan gaba ɗaya na arewa ba inda ba a sawa kundin shari'a hannu ba duk suka soke suka bi suna kakkashe malamai wa kashe malam Ja'far sun zoke ta kashe mutane A kan siyasa a kan bukatunsu na duniya suke ta kakkashe mutane kuma yanzu mutum kawai sai je buga fasta zo ya tsaya mana ce mu mai masa kamfen ka mai kawa musulunci ga ya mana ka. wata niyyar tasu ma ta fi ta arnan muni me kuka wa addini a wanda ya ce yana triliyon kaza triliyon nawa ka kashe wa addini ya kamata mu tambayi kanmu jama'a ka mai da mu wawaye sa karkaro mu sabon da muke ba ko sai a zuwa ce mana wannan arne ne wannan musulmi ne mu zo muna ta rigima kai da ba arnan ba bai kawo musulunci in ka ci kuma me za ka yi ba za ka ƙara ganin su ban suka ci man suna ta gumu masallatai musulmi duk sun rarraukan suna ta zagin junan suna junan su. A kan bukatar wani ba taka ba ba ta Allah ba ba ta annabi ba ba musulunci za a ɗaukaka ba ba shari'a zai dada ita jihar su ba ina kun da aka sa guda goma sha biyu taro suka yi suka ce sun soke ba a shari'a a zamfara ba a yi a kano ba a yi a sokoto ba a duk ba sa yi nan yan hizban nan ba irin wahala da sha ba a nan kaduna nan a hannun musulmi zama ya kamata a yi amma suna da bukata haka aka yi mana a 2003 ni kullum ina auna baya da gaba saboda Allah yana karanta muna karanta Qur'ani ne don mu hankali su ne suka zo suka ce duk musulmin da ke arewa gaba ɗaya miliyan saba'in ba wanda zai iya mulki suka ɗauko wanda aka yanke hukuncin kisa yana cikin firzin a tula suka ɗauko suka ce ba wanda zai iya mulkin najeriya sai shi su suka kawo arna duk su suka shirya wannan makircin kuma sun ga za su faɗa ruwa shi da suke so su yi amfani da mun mu ba mu da hankali mai ta kakafurta mutane ai munafiki ya fi cutar da addini fiye da kafiri kafiri ne bai ɓoye ma ba da me kake zato kafuri ne ma kafiri ne ungun munafiki na musulunci ya fi cutar da addini ƙara ce shi kafirin ne ma musan alayin da yake amma zagon ƙasar da yake shirya musulunci da musulmi Allah ne kaɗai sani wannan ya kamata mu yi tunani a kai ɗan uwa har yanzu ba wanda ya zo ce mana idan an zaɓe shi ya zama gwamna kundin da aka sa na shari'ar musulunci zai da da aiki shi ko akwai to matsalar ba ta wannan kafiri wannan musulmi ba ce matsalar ta kai musulmin me za ka yi wanda ya fi na kafirin kuma ma in kafir ya so kafirci sai me ai ba labari ba ne ba labari ba ne dama ai ba a zaton abu daga wanda ba musulmi ba zai kara addininsa labari shi ne kai musulmi mai kawo musulunci yasa kuke fada da mu masu addini muna nufin ku da alheri muna jawo alheri muna kira a zauna lafiya a ci gaba a yi mai kuke ta kulla sharri suwa suka sa hannu a soke shari'a soke shari'ar musulunci suwa suka sa hannu a shigo da dokar child right act lokacin shugaban majalisar dokoki din musulmi ne kuma akwai kungiya ta addini ta je ta same shi a gida ta ce masa ranka ya daɗe mun ji an ce an kawo bil daga ƙasashen turai akan za a sa doka mu daina aurar da 'ya'yanmu sai sun kai shekara kaza duk wanda ya aura za a yi hukuncin kisa uban zai za ɗaure shekara biyar ko tare dubu ɗari biyar da limamin da ladanin da wamu da shaidun da suka halarci ɗaurin auren duk za a ɗaure shekara biyar biyar da tare dubu ɗari biyar biyar ko a haɗa musu biyun ko a yi musu ɗaya dan Allah ranka ya daɗe muna neman alfarma musuluncin da ya haife ka kada ku yadda ku samu wannan dokar hannu sai kawai zaro musu durowa haka sai ce kun ga dokar nan ai za mu bige ta amfani zuwa mu nan kenan wallahi tallahi haka aka yi dan bayan abin ya faru mun kira shi mun zama da shi mun tsitse ne masa albarka sai ko ya je shantake ta ce alhamdulillah ka ce masa addu'a ashe da aka tafi sun ɗauko bil ɗin sun karanta shi a ɓoye karatu na ɗaya karatu na biyu sun rattaba ya zama doka sai da aka samu canjin wani shugaban majalisar sai aka sake yin kungiya aka je aka samu wannan toga dan uwanka ala saka masa da alheri wanda ya zama sifika ga abin da yawa musulunci ya taimaki addini dan haka kai ma kakka yadda a ka a tabbatar da wannan doka sai ya zaro durowa ya ce kun ga sa hannunsa an sa ta zama doka shi kuma ya sa kun gani ta zama doka yaudarar ku suka karya suke yi sun sa hannu ga ta kafin mu zo wallahi tallahi haka aka sai kowa jikinsa ya sanyi aka ce tun za a yi ya ce abin da ya rage muku shine ku bi jihohi da yanzu bayan ta zama doka a ƙasa to kowace jiha kuma sai majalisar dokoki ta jihar ta ma ta sa hannu sannan zai zama doka a jihar ku bi ku je ku bi jihohi ku same su cewa an kawo musu dokar su bige ta kuma za ku iya wannan ne a arewacin najeriya shine fa muka dinga zirga-zirgar nan muka dinga zirga-zirga mu ne katsina mu ne mai tukuru mu ne ina ne muka dinga bi muna zama da su cewa ko ta doka da za a kawo kun ji kaza kaza kaza shi wannan mutumin ana bayan mun fito daga wata majalisar dokoki sai yan jarida suka hira da wani malami sai ya ce wane ne ya sawa wannan doka hannu sai yana ingila sai wani ya buga masa waya isanar masa cewa malamai sun buge kafanka sun ce ka sawa doka kaza hannu sai gashi ya dawo ya dawo yace yana so ya zama da malamai muka zo muka zauna da shi muka zizzira masa ido me yasa ka mana alkawari ba za ka samu dokar na hannu ba ka kasa wallahi tallahi fireja ce ta yawa waye waye suka yawa kuma an ga mana miliyoyin kuɗi aka basu fureja ce ta yawa Sani muka ce me yasa da fureja ta yawa baka gaya mana ba ai sai ka same mu ka ce malamai alkawarin nan da na muku na zan kare dokan na abu yafi karfi na mu da ba wanda ya naɗa mu wani mulki ba wanda ya jefa mana ƙuri'a mu za mu iya rigima da su sai ka gaya mana sai mu sake buɗe ƙofar rigima amma da yake munafunci kuka shirya duk abin da kuke so a wajen Allah ba za ku samu ba kun san dokan nan ta ci karo da ka'idodin addinin musulunci lokaci sai da na program goma sha takwas a gidan freedom radio da ni da wani lauya da wani masanin tattalin arziki a kan yadda wannan doka za ta cutar da mu da musulunci aka buɗe kundin pipes yana nan child right act 2003 in ka je kasuwa wajen masu da tafai za ka same shi shi yasa to mu muna kallon kowa tsirara ne ku kuna ganin sa da riga da wando ba zai zo kawai ya buge mu da sunan wani arne ba sai ya gaya mana shi me yayi addinin musulunci ko me zai yi me ya a baya yanzu me yake yi akwai iskan da ba su da wata sana'a sai dai a ɗaya musu samari su je su ta luwaɗi da su duk sun buɗe gidajen luwaɗi a cikin ƙasashen musulmi suna ta ɓata matasa sana'a su kenan fa wannan kaskantattun dabbobin mutane ya kamata su za mu wa faɗa inda ba wallahi ban taba tsoron arni a zuciyata ba tun da nake amma ina tsoron munafiki so da baka gane shi waɗannan su suke cutar da addini kasi amfani da mu kasi amfani da matsayin su amfani da mu su taka musu hau ba abin da ya rage musu yanzu sai malaman addini ba su da kima da za su yi magana amma mun barin ka yana da kima duk ranar da aka gane kana wa wani dan siyasa kamfen wallahi martaba ka ta zube domin zai zo ka ziga a zaɓe shi ya ce cutar da musulunci gaban ka sake nuna wani za a yi duk wanda ya zo ce ne zo mu shiga can ba ba magana mun bari ba ce ka ce kala ka ce masa hanci ka ce nan wurin faɗa ne faɗa da kai ne kawa addini ranka da ku ku kai kaza ku ku kai kaza ku ku kai kaza yanzu me zamu nuna jama'a wanda kai ka zo yanzu kana son mai magana me kai ya sharabanka da mu sallar jami'i ma a ina ake da kai imamin unguwanku ya ce bai taɓa ganin ka a sallah ba kai ma faɗa na gaskiya tunda ya kawo ya zo tunda ba su zo bai mu kyale su amma tunda ya zo sai kai ma faɗa to shi yasa abinda muke gaya muku kenan cewa a rike musulunci yanzu kun gade ba ku da gata sai addini ko ba mai kima sai malamin Shi ne yake faɗa ake ji to gashi yanzu kun zo abinda muke gaya muku kenan muke gaya muku gaskiya kuke faɗa da mu kuke yaƙi da mu kuke cewa ba mu da aikin yi kuke cewa da mun fiye zafin kai ga arna nan sun yi plan shekara da shekaru suna tabbatar da plan ɗinsu step by step kuma zai cinye ku ku ne masu kuɗi ku ne masu motoci masu jiraguna kuna ba da kashewa kuna ba an saba kashe mu kabarin mu bai da iyaka amma ku ne za a fara kashewa da 'ya'yanku da suke siyan manyan motoci da manyan gidaje ku za su kashe sun san inda kuke abin muke gaya muku kenan ku zo a taimaki musulunci a raya addini a ɗabi 'ya'yan talakawa a sa su a makaranta ranka ya daɗe kana da halin da za ka iya ɗaukan yara hamsin a unguwarku su je su digiri a fannoni daban-daban baka ji komai ba ranka ya daɗe za ka iya sayan motar gawa za ka iya gidan marayu kake kai za ka iya masallaci kai islamiyya za ka iya yin kaza za ka iya yin asibiti ranka da za ka iya kaza duk ka ki yi da ka yi waɗannan ka ajiye a bayan zun an ce kai ne ma sai an ce ma a zaɓe ka ko an ce a yi ka ko an ce a kare mutuncinka ba sai an faɗa ba aikin ka zai kare ka amma baka yi wani abu na musulunci ba kawai ka zo ka nuna min hoton arne ka ce kawai ra faɗa da arne ku je ku yi faɗin naku mana ku kashe kanku wallahi ni ni hange na kenan shi yasa mutane suke ga ni ba za ka zo min da abu lokacin shekara 25 muna tafiyar nan mun sha wahala mun yi maganganu tewa iri iri mun ga masu amfani da marasa amfani hankali muke kara kullum muna hangen nesa addinin mu tsari za mu masa ni na fi son ga tsari a ƙasa in ga plan yanzu mun buɗe wani job creation muka kirkiro wani bayan mun gama gidan marayu duk kungiyar da muka gina gidan marayu kato isasshe ba wanda muka nema sai da muka gama suka suna neman mu wala akwai gwamnan da ya kira ni ya ce malam wani fili kuke so duk girman filin ka nuna min shi ko na gwamnati ko na al'umma mu baya gidan marayu ya ai ranka an gama an gama ai ai makara kuka yi talaka suka tuzaro naira biyar naira shida muka gama kun ana aikin musulunci sai mun zo mun cike fa muke gano sai an ta neman ka aikin Allah za ka yi ba ni za ka wa ni ba na bukatan komai ni ma sana'a nake da karatu amma addini za ka wa amma sai na zo ina ta magiya ina neman in ganka kana cewa baka da lokaci yasa muka sanar talakawa naira biyar naira mun gama an gama fenti ma an sa kujeru za a kuma yanzu mun kirkiri job creation yadda za mu samar da sana'o'i da aikin yi sannan mun yi kwamitin ilimi ko a wannan shekara mun ba yara goma admission a jami'a mu muka yi da da komai muka yi musu mun ce kuma duk wata za mu samar da kuɗin da za su dinga samun ko dubu biyu ne su san muna tare da su da in sun yi ilimin ya zama mai amfani ga musulunci da musulunci da muna da hali wannan digirin da aka buɗe kan medicine da waye a ingila akwai yaran da an musu interview credit biyar biyar din da ake so a bayar suna da english suna da math suna da physics suna da chemistry suna da biology duk wanda yake da wannan jami'a ce a ingila ta ce za ta bashi za ta bashi admission ya je karatu za a samu wanda zai dau da muna da hali yara 20 za mu tura daban-daban su je su karatu irin wannan muke so su fa suka ki gidan rediyo wani ya bude ya kasa gudanarwa shi kada ya bude abinsa miliyan 300 ya kashe a gurin ya ce a samu wani musulmi ya ba shi miliyan 150 ya yi ba da miliyan 150 sadaka a mai da shi gidan rediyo na musulunci aka rasa amma ga wani ya sai mota 300 ya raba a yi kamfen to me wai mai zamu dan Allah mai zamu ce musulunci nin ya same ni ca ga gidan rediyo can an ce za mu yi da shi musulunci ya ka biya sai ga ya fara kama kame to da bai shirya wa irin waɗannan ayyukan ba waɗannan su ya kamata mu gyara wa zama kuma lokaci ya da za mu yi musu faɗa saboda ba ma samun su sai a irin wannan lokacin yanzu muna da kima saboda suna neman ƙuri'an mu haka suke mana a Kano mutum zai je wajen yan ɗarika sai ya samu carbi mai tuta sai je kwanta gaban shehi zai zo guri mu sai ce su kuma waɗanda suke ce suna ɗan jan wandon su haka sama sai shi ma ya ja wandon su sama haka gani kana ce masa ga kujera ma sai sauko ƙasa kalla kwana biyu ai muna ɗan jin ku a rediyo wallahi ɗan jin ku in ka faɗa in ka tambaye shi bai taba ji ka taba ji na rediyo <laughs> ka muka dan ji a rediyo ana dan bayani wallahi alhamdulillah ai abubuwa suna yin kyau to akwai shirye-shirye da muka yi ma da muke so taimaka don haka yan uwa muna da aiki so da ke mutanen kaduna su zauna allah ya ba ku arziki a kaduna na yawan mutane da masu kuɗi da masu mulki da 'yan boko da matasa zurzurutu masu kishin addini amma ba plan a kaduna ba tsari kullum fire brigade approach ake a kaduna sai wuta ta tashi a ce a kashe da an kashe kuwa ya koma ya kwanta wannan ya kamata a yi tsari idan kuka yi tsari a kaduna allah ya ji kan mala bakar guni ice duk sanda aka kirkiro wata jiha a arewacin najeriya musulmi da suke cutuwa shi ana murna an samu jiha shi yana ga an cutu katsinawa su suka yi maganin arnan kaduna lokacin da kaduna take hade da katsina babu wani arne da yake motsi tsina sun danne su da karfin tsiya saboda sun fi su boko sun fi su karatu amma ana yanke katsina sai arne ya samu abu lokacin da ake gombe da bauchi ne bai isa a bashi abu ba amma ana yanke gombe yanzu har dubuci ake ba su lokacin da ake nasarawa da abin nan filato. arne baya ko motsi jaruman nasara nan sun danne shi amma ana yankewa sai suka samu gata lokacin da ake tsohon jihar gongola kafin a yanke taraba arne bai isa ko sakataren gwamnati a bashi ba saboda yawan sun danne su ana yin wannan shi ji abin da aka dinga yi saboda aka duk kirkirar da aka dinga mu dinga komawa baya saboda wasu ake plan ne shiri ne kuma duk musulmin suka su suka yi ajanda suka dora musulmin mu akai suka yi ta biya musu bukata sai yanzu suke dama cewa arnan sun fi su wayo sun fi su hankali sun fi su plan su suke kashe nasu su suna raya nasu su suke raya nasu da arziki da wadata mu kuma suna kashe mu da talauci da tsiya su sun yi sata zuwa suke su raya kasarsu su sun yi sata kasashen waje suke kaiwa sai su suka gano illar kuma mai su hankali su zo a fara gyara shi ne suke so su yi amfani da musu sake ɗare kujerar mulki su ce a ci gaba da fesa mana wuta jami'a har yanzu ba mu da private duk kuna fahimta waɗannan abubuwa din da haka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulunci. Allah ya kaskanta kafirci da kafirai duk wanda yake wa addinin nan zagon ƙasa saboda yana da ilimi ko yana da kuɗi ko yana Allah ta'ala ya raba shi da wannan ni'imar Allah ya kara musulunci da musulmi Allah ya kara addininsa da karewarsa duk wanda yake da kyakkyawan manufa ne ya taimaki addinin nan da al'ummar na a samu zaman lafiya da ci gaba da arziki da ilimi da haɓaka a wannan ƙasa Allah subhanahu wataala ka cika masa aniyarsa wanda yake da mummunan niyya akan musulunci da musulmi da zaman lafiyar kasan nan Allah duk ƙarfin da yake da shi ka kwace Allah duk isarsa ka rusa shi Allah ka fi shi ƙarfi ka fi shi wadata ka fi shi isa Allah kai ne mai mulki Allah ka in yana kan mulkin Allah ka raba shi da shi in bai hau ba Allah ka hana shi hawa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu Ah, alhamdulillah jama'a dan Allah kowa ya saurara ya zauna a saurara dan Allah a zauna ah, a gaskiya alhamdulillah za min babba addu'a ga shi malamin mu a Sheikh Amin Ibrahim Daurawa da fatan Allah ya saka masa alkhairi yanda ya zo lafiya Allah ka da shi gidan shi lafiya da shi da ta wasa baki daya ah, kafin nan gaskiya mun so mu karanta tambayoyi ɗaya zuwa biyu to amma saboda wa'azin gaskiya gashi ba fara shi da wuri ba kuma gashi lokaci ya riga ya ja muna fata da Allah masu tambayoyi su yi hakuri su yi hakuri yanzu kafin mu yi addu'a eh insha Allah gobe kullun katun safe sai a jona wannan tambayoyin da za a katun safe a can kawo amma kafin nan za mu gayyaci wato mana sarkin wannan unguwa da ya zo ya mana jawabin godiya ga su malamanmu da suka ziyarci wannan masallaci domin suka mana wannan nasiha mai daɗi wanda yake kowa ya tashi cikin farin ciki da jin daɗi dangane da wato mana abubuwan da malam ya faɗa mana muna fata Allah ya saka malam da alkhairi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mai girma babban bakonmu na wannan lokaci ba mu da isasshen kalma da za mu gaya maka ta nuna godiyar mu a gare ka na ɗaukar ɗawainiyar tsawon lokaci kana ma mutane bayani na karfafa gwiwa da ba da karsashi da sa mutum ya ji cewa da ma shi ne a wancan zamani muna maka godiya da fatan ubangiji allah maka sakaya da alkhairi kuma kana daga cikin malaman da nake sha'awar karatun su lokacin watan azumi kullum da asuba nukan kokarin ga cewa na ga karatun ka lokacin da nake sahur ko bayan gama sahur saboda haka mana maka fatan alheri da kai da mabiyanka waɗanda suka rako ka zuwa wannan wuri ubangiji allah mai da ku gida lafiya kuma ya amfani bayanka da bayan bayanka kuma abin da ka faɗa allah sa mana amfani da mu da na bayan mu gaba gida amma karama kalla a gaskiya muna cikin wani wadi yanzu wanda yake muna buƙatar ku kadunan nan idan kano ku dukkan ku musulmi ne kaduna muna da bukatar taimakonku na jawabi na gargadi da jawo hankalin mutane rama kalla a 2006 da aka yi ƙidaya an samu wai karamar hukuma da tafi kowace yawa ita ce karamar hukuma zangon katar ko mahaukaci ko mahaukaci in ya duba ya san babu karamar hukumar da kaduna ta kudi yawan jama'a a kaduna da kaduna ta arewa amma wannan karamar hukuma a wancan tsari ita tafi kowace yawan al'umma abin da sa na kawo wannan malam za a yi maganan registration na voters registration card wannan ana yana da alaka da tattalin arziki malar mun san cewa mafi yawa kan shugabannin nan ba mutanen kirki ba ne amma muna sa ran kuma allah kama na mutanen kirki ba mu da tunanin cewa kowa mutumin banza ne tabbas a ciki akwai mutanen kirki saboda haka muna fatan allah ya kawo mana mutumin kirki ba za mu samu mutumin kirkin nan ba sai mutane muna da katin nan saboda haka muna fata a taro ko karatu na gaba malam a kira na mutane a ba bamu allurar da za ta sa mutane su miƙe da mu da mazanmu da matanmu domin mu wannan rijista domin kawo wannan canji da kanmu mu za mu kawo da kanmu ba wani zai mana ba amma ba za mu iya ba sai muna da wannan abin da za mu iya nuna so muna ma malam addu'a Allah mai da kai gida lafiya Allah maka sa da alheri mun gode to sannan kuma bayan haka akwai muhadara wadda za a gabatar ranar lahadi wanda yake malam muhammad bello al'adamawi zai gabatar a masallacin sabon garin na kusa da biba wato na masashin matasa eh, da karfe takwas na dare muna fatan jama'a za su samu halatta wannan wuri sannan kuma bayan nan akwai masu duk da yake ba a yin talla a masallaci saboda haka ba zan yi wannan sanarwar ba Ah, to a takaice dai gaskiya za mu gayyaci limamin wannan wuri ko kuma kafin nan akwai mala abdurrahman wanda yake shi ma yana cikin jagorori waɗanda suke sanadiyar mala zuwa kaduna zai dan ce mana magana ɗaya biyu zalla mala abdurrahman bismillah Assalamu alaikum rahmatullahi wa ah, Abinda kawai zan ce haƙuri zan bada ya kamata a ce mun zo da wuri amma kusan ni na ja malam ya yi lati don haka ya mana haƙuri kuma abinda ya sa na tsaye da malam ne mun yi wani program wanda za a sa DITV gobe a tara da rabi zuwa goma da rabi na safe insha Allah inda malam ya magana a kan abubuwan da yake faruwa musamman a jihar Kaduna na zinace-zinacen matan aure da luwaɗi da maɗigo da sauran abubuwa na alfasha so a kansu yi magana insha Allah za a sa gobe tara da rabi zuwa goma da rabi a tv da kuma rido don haka wannan shine abin da ya tsaye da malam da fatan mutane za su yafe mana akan wani zaki da aka yi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi an yafe baka za mu gayyaci limamin wannan masallaci nan ba da kusanta liman hayatu da ya zo ya bude mana eh, rage mana wannan taro da addu'a liman hayatu bismillah sallu annabi بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكم من فتن قليل تنقل بعد فتن تنقل سيرة الله ولا ما أصحاب من ربنا تقبل منا الفاتحة تربك الله Thank you.